mun tsaya ne ko na tsaya ne don in gabatar da babban mu kamar yadda kuka sani wancan karan Profesa Mansur Isa Yalwa ya kama mana ziyara kuma gashi nan yau ma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya ƙara kawo mana wannan ziyara bayan haka nan akwai manyan doktoci ga sunan ba zan iya kiran sunayen su duka ba gaba ɗaya amma dai kun san su wancan karan tare muka zo suka zo kuma Allah cikin ikon sa ma sun ƙara zo mana wannan babbar ziyara muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ƙauna da wannan zumunci mutum ya taso daga wata duniya ya zo kuma ya mana wannan babbar ziyara muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan su kuma muna isar da godiyar mu gare su wannan duka ita ce kowa islamiyya kamar yadda mun sha yin bayani a malam Sheikh Dr. Abdullahi nasu al ya yi magana cikin littafinsa da yake ce ma Madrasatul Du'a. ya yi magana akan cewa dole ne wanda duk suke tsayuwa gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe masu su ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to suna buƙatar tarabut na ukuwa Inda za su haɗa kai da ƴan uwa ta yadda ta dalilin wannan ne za a riƙa jin sakonni ta wasu wurare ba ne mantawa na taɓa karanta muku muka yi magana akan wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta wanda ya magana akan akhtaul musallin da ya magana akan kurakuran da masu sallah suke yi da Sheikh Siddiq mai shawi ya kara zuwa shi ma ya akhtaul musallin sai ya faɗi wasu abubuwa ya ce waɗanda wancan malamin bai faɗi ba saboda a garinsu ba a yin irinsu su amma a garinsu yanzu ya san su to irin wannan shine zaka ga abubuwa irin yanda Allah ya hore mana malamai idan kana saurare za ka rika jin abubuwa daban-daban waɗanda ba karatun littafi ne zai sa kawai ka gano su ba har da karatun bi'a da yanayin wurare da kuma ina ko Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa inda yake rayuwa to dalilin wannan sai a abubuwa na fa'ida na amfani wannan shi yasa ziyara kawai yake zuwa amma idan ya zo sai mu ce da Allah ya dan gutsuran mana wani abu saboda mun san insha Allah tabaraka wa ta'ala idan muka yi saurare da ido na basira zuciya tana halarce insha Allah za mu fa'idantu daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa muna murna da wannan babban abu kuma muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan babbar dama da ya samu ya bamu sannan kuma bayan haka nan mun san ba zai tafi ba sai ya ƙare mana adda domin lokacin da muka zo wancan karan muka zagaya da shi game da wajen aikin nan ya yi mana adda kuma gashi nan muna ta ganin sakamako sun mana a addu'o'i na fatan alkhairi kuma muna ta ganin alkhairin nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ƙare mana su kuma sannan Allah ya karba mana kuma yau alhamdulillah muna fatan yau zai wuce rannan rannan dan gutsuran mana ya tarar muna goron sallah sai ce bari ya dan ballo to yau so muke yi amma mu cikakken goron eh, saboda haka insha Allah baraka wa ta'ala za mu ba shi dama ya faɗi abin da Allah mukan so a ce inda mun sani kaman gayyato shi muka yi ta musamman wannan zuwan shi ne ba mu muka gayyato shi ba inda gayyato shi muka yi sai mu san matsalar da fi damu mu da muke so yi magana amma yanzu da shi ya zo da kanshi to ziyara ce ta yan uwantaka zuwa yi ya gaishe ni tunda ya san bani da lafiya mun yi magana da shi can ce gaskiya gaisuwa ta waya ba za ta isa ba sai ya zo da kanshi muna gode ma Allah ko muna fatan Allah tabaraka wataala ya saka mashi akan wannan takrima da yayi min saboda haka yanzu za mu bar shi ne shi zai zabi abin da zai magana a kai abin da ya dace da abin da yake so ya magana a kai muna fata Allah ya mana muwafaka jazakumullahu khairan Allah ya bari mashkuran Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwana musulmi mazuwa wannan wuri mai albarka ina haɗa mu gaba ɗaya a cikin gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashirin da ga watan al-muharram shekara ta dubu da da arba'in da biyar bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na kawo ziyara ne a wannan bigire mai albarka gare ku gaba ɗaya wa rasi ra'sikum shugaba kuma jagora a wannan markaz fadilatu Sheikh Usman, Abul Husnain hafizahullahu azza wa jalla wa ra'a wa zadahu min al wal barakat wa sharrafana wa iyahu bi sharafil iman وأحسن إلينا جميعا بإحسانه ومنه وفضله وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه mun yi magana da shi tun kafin lokacin aikin hajji na ce da shi ni zan tafi aikin hajji insha Allah shi kuma ya ce da ni zai tafi amma jinya zai je za tafi jinya na tsawon lokaci a ƙasar Masar kuma har zuwa bayan dawata daga aikin hajji shi bai dawo ba. Wannan ya sa bayan dawowarsa na ga wannan gaisuwa akan wannan jinya da Allah ya sa kuma aka yi nasara a kanta ba za ta taƙaita a kan gaisuwa ta waya ba <clears throat> sai na haɗa da kawo ziyara <clears throat> wadda za ta haɗa da shi da kuma sauran 'yan uwa a wannan wuri mai albarka muna farawa da yin addu'a Allah Ubangiji wannan jinya da ya yi ya sa ta zama ita ce jinyarsa ta ƙarshe akan wannan ciwo Allah Ubangiji ba shi lafiya kuma haƙuri da juriya da ya akan ciwon Allah ya sa ya zama lada da kafara a gare shi sannan kowace jarabawa ta cuta da za ta zo gare shi ko a gare mu gaba ɗaya Allah ya sauwaka mana ya sa ta zama mai sauƙi da za mu iya ci sannan kuma Allah ya albarkace mu gaba ɗaya da zuriyarmu da iyalanmu da 'yan uwanmu da ɗalibanmu da malamanmu wannan markas tun lokacin da na kawo ziyara <clears throat> Allah ya sa mun ƙaunar ma'abota wannan wuri musamman kuma samun waɗansu da a sanadiyar waccan ziyarar muka fara abota mai ƙwari da su musamman kuma ma ɗaya daga cikin jagororin kula da aikin wannan katafaren wannan aiki na waƙafi saboda Allah Alhaji Umar Sharif wannan bawan Allah tun daga lokacin shi ma ya sa na ji kunyarsa kamar yadda nake jin kunyar malam akan yawan zumunci da yawan gaisuwa wannan ya sa na ce masa <clears throat> da yardar Allah zan sake kawo wannan ziyara wannan ziyara za ta zama da lokacin da zan zo a wancan farkon ban san shi ba amma yanzu yana ɗaya daga cikin ƙashin bayan waɗanda zan ziyarta domin ƙara ƙarfafa wannan zumunci insha Allah kuma da na ce masa zan zo shi har ma <clears throat> ya yi azarɓaɓi ma ya tura mun ya ce shi yana so idan na zo in yi nasiha akan abu kaza ne ba mamaki in na gaya muku akan meye ne za ku ce ba shi kuke so ba malam ya ce in yi magana a kan mutuwa kun yadda in yi magana a kan mutuwa <laughs> ai in ka je da mara lafiya ba a kawo labarin mutuwa ana maganar mutuwa sai a fara ce to malam <laughs> Allah ya ba mu cikawa da imani <clears throat> mutuwa tabbas ne ba a jin daɗin ambatonta amma ko an so ko an ƙi sai an ambace ta a aikace kuma sai an ambace ta a baka ita ce <clears throat> wannan waƙi'a da annabi sallallahu alaihi sallama ya mata kirari da hadimul lazzat mai rugurguza jin daɗi mai rusa abin da ka gina mai datse rayuwa mai raba ka da wanda ka sani ya haɗa ka da wanda baka sani ba mai raba ka da wanda kake so ya haɗa ka da wanda ko kana so ko baka so sai ka so shi mai raba abotarka da abokai ya haɗa ka abota da waɗanda ba kai ka zaɓa ka yi abota da su ba <clears throat> ita ce wannan waƙi'a da Allah maɗaukakin sarki ya kira ta da suna musiba ce in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut ita ce wannan ma'abociyar ziyara da ba ta sanar da ran da za ta yi ziyara tana iya samun ka ka yi sallama daga gida kan za ka je ka dawo amma darabtun fil ardi fa asabatkum musibatul maut <clears throat> kana halin tafiya amma daga can sai ka wuce ita ce ma'abociyar ziyara da take iya kawo ziyara a yayin da ka rabu da wani kana bukatar ka gaya masa wata magana saboda baka san za ta zo ba sai ka jinkirta akan daga baya za ka gaya masa wannan maganar ta yiwu tana da alaƙa da rayuwarka a can bayan ka tafi kai ta yiwu tana da alaƙa da rayuwarsa a nan bayan ka tafi ka bar shi amma haka za ta zo ta ɗauke ka fala yastaqi'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un kai baka samu damar ka zo ka yi wasiya akan can ɗinka ko nan ɗinsa ba baka kuma samu damar dawowa kun sake haɗa ido ba <clears throat> yana ɗaya daga cikin ladabi ko ɗabi'a ta magabatanmu na ƙwarai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zauna daga lokaci zuwa lokaci suna yin taɗi da labari a kan mutuwa mu ne muka yi wauta muka wofantar da kawunanmu mun san abin da dole a yi amma ba ma so a yi magana a kansa mun san abin da ba dole a yi ba ko ma ba zai tabbata ba amma kullum muna son taɗi a kansa muna son magana a kan duniya muna son magana a kan malazzat na duniya amma mun san tabbas za mu rabu da shi amma ba ma son yin taɗi a kan mutuwa idan ma muna zaune ana taɗi ana hira a tsakankaninmu wani ya ɗauko maganar mutuwa wani zai ce mishi kai ka cika ana cikin magana irin wannan ka kawo magana ta mutuwa ai abin da ya zama dole a yi dole a ambace shi wannan waƙi'a da Allah ya rubuta ta akan kowa wanda babu zaɓi tsakanin nagartarka ko rashin nagartarka akan ta same ka tana iya kama kowa a ko'ina a koyaushe ko ta yaya ta kama waɗanda suka fi ka nagarta in nagarta ce da kai ta kama waɗanda suka fi ka tsiya in tsiya ce ka dogara da ita wa ma ja'alna li basharin min kablikal khuld afa in mita fa humul khalidun yin magana a kan mutuwa yana daga cikin abin da ke ƙara razana zuciya ya kuma ƙara tausasa tunani ya kuma ƙara rage wa mutum dogon buri idan muka kasance mun shagaltu da yin magana a kan duniya zalla da abin da ke cikinta to lallai zai ƙara shagaltar da mu akan babban aikin da waɗanda suka, gabace mu yanzu suna cikin yi ba su shirya ba babu wani da ya mutu bayan ya gama shiri sai ce yanzu kan na gama shiryawa mutuwa zo kowa ma ta zo masa ne a lokacin da bai shirya ba a yadda waɗanda suka gabace mu suka ba da wuri yanzu muke taka saman ƙasa mu ma watan wata rana ko kwanan wata rana ko awon wani lokaci za mu watse kaf mu koma ƙasa waɗansu da yanzu suna wato aslab na iyayensu za su zo su taka ƙasa bayan mun gama namu ba wanda ya taɓa cin rabon wani idan lokacin da Allah ya rubuta za ka ƙaura a wannan duniya ko kana cikin gidanka ko kana gidan wani ko kana gidan sama ko na ƙasa ko kana tafiya a abun hawa ko kana cikin ruwa ko kana kan tudu ko kana sama za ka faɗo ka koma ƙarƙashin ƙasa ba a taɓa yin wani mutum da mutuwa ta zo an aiko shi an aiko ta gare shi sai ta kuskure ta ɗauki wani aka je aka ce mai da shi wane za ki ɗauko ba ba ta kuskure kuma ba ruwanta da bambancin shekaru ko bambancin jinsi ko bambancin ina ka fito ko me kake da shi wannan yin magana a kansa hakika ya dace daga lokaci zuwa lokaci mu rinka neman ai mana nasiha a kai ko da ba mu ji ana yi ba mu ya kamata mu nema a yi mana wauta ce babbar wauta ka zama ba ka son magana a kan mutuwa kuma ba ka so a alakanta ka da mutuwa alhali kana ɗauke da rigarta tun ranar da aka haife ka idan kana tsammani ya kamata a ji tausayinka karka mutu ba ka tunanin Allah zai ji tausayinka sama da wanda bai ma shigo duniyar ba amma wanda bai shigo duniyar ba ma an aika masa ita wa minkum man yatawaffa ma minkum man min qabl akwai wanda tun yana cikin cikin mahaifiyarsa an aika masa ita ballantana kai da ka riga ka shigo duniya Sun summa a ashuddakum har ka yi ƙarfi to ka sani da cewa ka dace idan ta zo maka wata ɗabi'a ta bature idan mutum ya mutu sai a cewa ya mutu a daidai lokacin da ake bukatarsa a'a ya mutu ne lokacin da mutuwa take bukatarsa idan ko ta zo da tata bukatar kowa sai ya ajiye tasa an yi kuka a kanta kan ta ɗauke mahaifi ba ta fasa ba an yi kuka a kanta akan ta ɗauke ɗa ko ya ta haƙura ba an yi kuka a kanta a kan ta ɗauke miji ko mata ba ta daina ba ba a gushe ba ana kuka a kanta a kan ta ɗauke aboki da masoyi wallahi ba za ta haƙura ba kuma ba za ta janye ba kai ma ba za ka ba ka rabu da kasancewar ɗa ko uba ko miji ko ɗan uwa ko aboki ko masoyi ga wani ba to yanda aka raba waɗansu da masoya ko iyaye ko ‘ya'ya ko mazaje kai ma haka za a raba ka da naka kowa sai ya tafi Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut in dai har an taba busa maka rai to haƙiƙa za a zare ran babu wani wanda ransa ya fi darajar da inda ana iya yafe mutuwa a yafe masa kamar Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi sallama amma Allah ya ce afa in mitta kai yanzu in ka mutu fahum khalidun su sai a bar su a'a ba wanda za a bar shi kullu nafsin za'iqatul maut wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ba wani mutum da mutuwarsa za ta jijjiga duniya kamar yadda mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta jijjiga sahabbai aka yi kuka har wasu suka zare suka fita daga hankulansu har mutane abkarai waɗanda suka fi kowa ƙarfin zuciya zuciyar da ƙwaƙwalwar ta rabu da su suka rika cewa manzan Allah sallallahu alaihi bai mutu ba idan aka sake jin wani ya ce manzan Allah ya mutu za su kashe shi amma ya tabbata ammal mauta allati katabaha Allahu alaihi faqad mata wannan mutum Umar ne dan Al-Khattab ya kake tsammani kai kuma gatanka da ba Umar bane ba Abubakar ba ba Uthman ba ba Ali ba mutuwa ta barka waɗannan su ne a gabansa amma ta zo ta ɗauke shi ta bar su ba yadda za a yi wani ya so ka irin yadda suka so shi amma ta raba su da shi kai ma ba wanda kake so a duniya irin sa amma mutuwa ta raba ka da shi wallahi za ta raba ka da wanda kai ma kake so don bai kai shi ba. Baka yin magana akan mutuwa dole ne. idan ma baka yi magana a kanta ba ita tana yi a kanka kuma ranar da maganar ta ta tabbata za ka ganta ya ‘yan uwana mutuwa ita ce mufaraqatul ruhi lil badan wantiqaluha ila alamil arwah fi hayatil barzakh abinda ake nufi da mutuwa shine ran da ke jikinka a raba shi da gangan jikin ya koma wata duniyar da ba irin wannan ba ya zauna a wani wurin da ba gangan jikinka ba ya bar gangan jikin a matsayin wofi dama gangan jikin ne aka yi zalla babu shi a jiki sannan aka aiko mala'ika fa nafakha fihi ruh sai ya sa shi a ciki haka za a turo mala'ika ya ɗauke abin da da ya sa ya mayar da shi inda ya ɗauko sai a barka da wofin gangan jikinka an yi wa wasu kai ma za a yi maka wannan ita ce mutuwa kuma babu wanda zai tsira dukkan wanda ka ganshi a duniya yana motsi za a zo ranar da za a motsa shi duk wanda ka ganshi a duniya yana yi za a zo ranar da za a yi masa ba zai iya yi da kansa ba wannan ita ce mutuwa kuma duk wanda ya mutu ya tafi kenan wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un idan an yi maka mutuwa mutuwa babba za ka riƙa gani kamar mafarki ne kamar tatsuniya ta yiwu zai dawo babu wanda aka taɓa yi nasa ya mutu kuma ya dawo in dai kaji ya dawo ba mutuwar ya yi ba ba a taɓa yin haka ba za a yi sau ɗaya a ba a taɓa yin haka a baya ba in dai a asalin rayuwa yadda muka saba ne sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za a yi a matsayin aya ga mutane amma an gama su kuma ba za a sake yi ba an yi haka har sau biyar a cikin suratul bakara kamar yadda Allah ya bamu labari amma ba za a sake yi ba har abada duk wanda ya mutu ya tafi kenan don haka kai ma ka shirya za ka yi tafiya sau ɗaya da a ce ana ba da dama a sake maimaitawa to da shi ne inda akwai wanda za a maimaita masa da 'yan gatan Allah ne kamar wanda suka yi mutuwar shahada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukansu suna makale a jikin aljanna ƙarƙashin al'arshi Allah maɗaukakin sarki zai ce ku tambaya abin da kuke so su ce in mun tambaya za ka ba mu ya ce ku tambaya sai su ce muna so ka mai da mu duniya a sake kashe mu irin yadda da muka mutu mu dawo Allah ya ce a'a wannan kan ba zan ba ku ba wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un to in su irinsu su za su nema su dawo wanda Allah ne ya ce su nemi abin da suke so ba a ba su ba yaya kai za a baka annabawan Allah kowa idan ya zo mutuwa sai an khayyara masa a bashi zaɓi ko za ka mutu ko za ka zauna annabi Musa alaihi salam ya tambayi ubangiji yace, ce in na nemi in zauna, zan ci gaba da zama ko akwai ran da zan mutu ya ce a'a za ka zauna amma da gaba za ka tafi ya to kawai gara a tafi ba bambanci idan ka zo mutuwa da wanda aka haife shi yau da wanda ya shekara ɗari irin yadda zai ji haushi a kan rabuwar duniya haka kai ma za ka ji gara shi ma bai ma ɗanɗana daɗinta kamar ka ba gara shi ma bai san hankali sosai ba ya fi sanin can sama da nan amma wallahi shi ma ba daɗi zai ji ba balle kai wannan rashin daɗin da kowa ya ji kai ma sai ka ji haka za a yi ta ɗauki ɗaiɗai ɗauki biyu biyu ɗauki goma ɗauki ɗari ɗauki dubu ɗauki miliyoyi a sanadiyar annoba haka za a yi ta yi wata rana har sai an kai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wannan ita ce mutuwa ba mutuwar ita ce damuwa ba babbar damuwa akan mutuwa abu biyu yaya ake mutuwa sannan yaya rayuwar bayan mutuwa take wannan shine babbar damuwa akan mutuwa ba sunanta ne damuwa ba ka dai gagawa an ce ya mutu me ya faru ba mu taɓa samun ko ɗaya ya dawo ya ce ga abin da ya faru ba wannan abin tsoro ne al'imam al-hassan ibn abil hassan al-basari allah ya masa rahama an tafi makabarta an binne wani sai aga ya tsaya yana ta kuka aka ce me ya faru ya ce duk wata rayuwa da nan yadda na ga wannan wurin shine farkonta ya ce to ta abin tsoro ne ya ce duk wata rayuwa kuma wanda nan wurin shi ne ta, to ya kamata bayanta abin banza ne ya ce kabarin nan da nake gani shi ne farkon wata rayuwa ya ce wannan rayuwar abin tsoro ne a ce da irin nan za a fara ya ce to san can gaba ya fi tsoro akan yanzu ya ce duk rayuwar da kuma an gama ta ne aka zo nan ya ce to baya abin banza ne ba shi za ka damu da shi ba ka lura da wannan rayuwar wadda duk yadda mutum ya kai a matsayi da daraja iri ɗaya ne sun hu, fa'akbara hu ka mutu an binne kowa ma da ya mutu an binne kuma a iri ɗaya lokacin da muke da rai ana gane bambancinmu a matsayi ana gane bambancinmu a kyan fuska ana gane bambancinmu a ƙabila ana gane bambancinmu a jinsi ana gane bambancin mu a suturar da muka sa ko a zaƙin bakinmu in an riga an mutu iri ɗaya ne baka taɓa shiga makabarta ka ce kai akwai alaman ta nan wane babba ne wane ƙanana ƙananan ne iri ɗaya aka zama ya ce wannan rayuwa da irin ta aka ƙare ya ce to ya kamata rayuwar baya ka ɗauki izina ka gane cewa ba komi ba ce ai ba wuri ba ne da nisa makabarta ba ta da nesa da unguwarku in ka fita ba daɗewa za a yi ba za ka je duk wanda ka ga an mutu an kai shi wurin a ranar aka isa ba nisa ya kamata ka gane duk wurin da daga gidanku in ka fita za ka koma can ya kamata ka gane babban wuri ne can ɗin ya fi nan kuma sai ka gane duk waɗanda suke cikin wannan makabartar sun fara rayuwa a cikinta kafin ka shiga gidanka don haka an bi daɗewa a can sama da daɗewar da kai a gidanka da wanda za ka yi a nan gaba ya kamata can ka fi bashi muhimmanci sama da nan mai hankali ke gane wannan wanda bai da hankali baya tunanin can wanda ya fara mutuwa na farko wanda aka kashe tun zamanin annabi adam yau shekararsa nawa yana can waɗanda suka biyo bayansa yau shekarunsu nawa suna can ana ta tafiya kuma ba a ce can ya cika ba a dakata sai an samu space kafin a fara zuwa yanzu an fi ɗiban mutane ma ana kai su can kuma ba wanda ya dawo babban wuri ne duk wanda ya je wallahi sai ya samu wurin zama don haka waccan rayuwar da abin mamaki can in an je ya fi faɗi amma a tsugugu za a je kamarin da za a buɗa a ajiye ka za ka samu tsugugun wuri ne ɗan ƙarami amma in ka shiga sai ka gane ashe babban wuri ne kowa ya shiga tsugugun wuri an rufe kaga ya takure shi amma shi ya san cewa wurin ba karami bane saboda ya rinka ɗiban mutane kuma zai ci gaba da ɗiba sai kowa ya ƙare akwai ranar da za a wayi gari ba kowa mai rai sai allahul wahidul Qahhar kana tuna wannan ranar wannan shi yasa ambaton mutuwa ya zama dole a gare mu ba don muna so ba sai don saboda ambatontan ya fi mana dama-dama idan ta zo wa wani naka zai rage maka idan kana yawan maganar ta dama ka san akwai ta a kusa sannan idan ta zo gare ka za ta zo ta same ka kana da shiri saboda dama kana maganar ta amma baƙon da baka san zai zo ba ba za ka shirya masa ba wannan matashiya ce akan mutuwa kamar yadda na ce babbar damuwa akan mutuwa ita ce yaya ake yin ta har yanzu babu wanda ya san hakikanin ya ake yin ta al-imam ibn hazm ali ibn hazm al-andalusi muhammad ibn ali ibn hazm al-andalusi yake cewa an yi saɓani tsakanin magabata cewa mutuwa tana da wani raɗaɗi na musamman ko kuma mutuwa kawai mutum zai ji ne ya tafi kamar yadda ake bacci kawai sai ka ji baka nan sai ka ganka a lahira amfanin in gaya mana wannan shine <clears throat> ni a fahimta ta ra'ayin da shi ibnu hazm ya ɗauka daga cikin ra'ayoyi guda biyu ba shine ya firin jaye ba ya ce waɗansu malamai sun ce mutuwa ba ta da wani zafi kawai kamar yadda kake bacci ne sai kawai ka ji ka tafi baka in mala'ika ya zo kawai zai ɗauke ka ne sai a maka transfer sai ka galla ah, ga ka a lahira kenan sai a fara harkokin lahira da kai idan azaba za a maka za a yi ne bayan ka mutu ko kuma kafin ka mutu sai dai ka ji zafin azabar amma ita kanta mutuwa ba ta da zafi yace shi wannan ra'ayin shi ya karfafa risala ce rubuta ta musamman risalatun fi alamil maut wa ibtalihi yace shi yana gani wannan batun alamul maut ba daidai bane yace waɗansu malaman kuma sun ce mutuwa akwai tsananin zafi sai ce bari ka ji dalilan guda biyu dalilin da shi ya karfafa duk dalilai ne na hankali yace ba mu taba ganin wani mutum idan zai mutu sai ya ce muna jin zafi yace kuma inda mutum zai zo daidai lokacin da yake cikin ihtidar sai ka taba shi kace ce hal tash'uru min alam kana jin wani zafi ba zai ce maka yana jin wani zafi sunansa mutuwa ba sai dai zafin ciwon da ya jawo mutuwar ba wani zafi da aka taɓa jin wani ya ce haka zafin mutuwa yake yace wannan dalili ne na hankali da zai nuna maka ba wani zafi na musamman da ake ji sai dai zafin ciwon da ya jawo maka mutuwa zafin ƙunar zafin harbin zafin yankan zafin cutar wannan da shine sanadiyar mutuwan wannan abun ne zai karu har sai ka mutu yace sannan kuma babu wani dalili nassi sarihi in ji shi da ya tabbatar da cewa mutuwa tana da wani zafi na musamman wannan dai kaɗan ne daga cikin dalilan yace amma ra'ayin waɗansu kuma da suka ce mutuwa tana da zafi yace sun dogara ne da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi inna lil mauti la sakarat lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi haka hadisi ne a cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa a ranar da zai rasu a kusa da rasuwar tasa saboda annabi sallallahu alaihi ya rasu da hantsi ne bayan an yi sallar asuba an ya dan samu dan saukin nan da dama al'ada ce wai an ce mutuwa tana kunyar yan uwa ko to sai ta ɗan nuna alamar kamar an samu sauƙi sallar asuba ta ranan annabi sallallahu alaihi har an ga kamar zai fito har labule ya kwaye labule har abubakar ya kamar zai matsa sai annabi ya musu haka ashe